يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما ثم أما بعد فالسلام عليكم ورحمة الله وبركاته yau ma kamar kullum Allah subhanahu wa ta'ala ya sake dawo da mu wannan rana ta juma'a sha biyu ga watan ramadan alif da ɗari hudu da talatin da bakwai wace ta daidai da sha bakwai ga watan yuniyo shekara ta dubu biyu da goma sha shida muna nan a cikin tafsirin sura ta takwas a cikin alkur'ani suratul anfal surar ganima wannan karatu yana zuwa ma masu saurare ne daga jami'a abu yawon bai da tabnil jaba babban masallacin juma'a da ke kan titin titin bypass a cikin garin kaduna a jiya a cikin yardan allah da sonsa da taimakonsa mun kwana a kan aya ta talatin wato ayar da allah subhanahu wa ta'ala yake mana bayanin makida da dasisa da kitifi da gunzugulu irin na mushrikan shawa waɗanda suka shirya domin ƙarƙare rayuwar annabi sallallahu alaihi wa wa sallam dama sunnar Allah subhanahu wa ta'ala ba zai yiwu ba don mutumin da yake zai faɗi gaskiya a bashi ba jarabawa ba sunnar Allah ita ce gaskiya ba ta taɓa zama ba face sai ta sami tsangwama da yafice da nuni daga ma'abuta ƙarya haka Allah subhanahu wa ta'ala yake kuma haka ya tsara duniyan kuma haka har a koma gare shi haka za a kasance a don haka duk ma abin da kake yi in ka ga ba a tanka maka ba ba a ce da kai kaza ba to ka binciki wannan aiki naka yana da wahala ya zanto kana kan gaskiya ne amma idan kana samun suka ta nan ya kushi ta nan maganganu ta nan zunɗe ta can to ka sake neman taimakon Allah subhanahu wa ta'ala ka tabbata akan abin da kake akan sa domin Allah subhanahu wata'ala ya ce kazalika yadribu Allahu al wal batil haka Allah subhanahu wata'ala yake gwarawa tsakanin gaskiya da kuma ƙarya amma fa amma zabadu fa yazhabu jufa'a kun fa irin ta teku takan tafi ne hakan nan gabarat takan kare gabanza wa amma ma yanfa'un nasa fa yamkutu fil amma abin da zai tambata zai amfanar da mutane wanda yake ita ce gaskiya shine addini Allah subhanahu wa ta'ala yakan tabbatar da shi a doron ƙasa ko da ko da son mai so ko da kin mai ki ko da taimakon mai taimako ko da ainihin fada da wanda baya son wannan al'amari Allah ya alƙawarin ya tabbatar da wannan to annabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam sallam Allah ya kubutar da shi ya umurce shi da ya hijira ya fita shi sa shaikhul islam bin taymiya rahimahullahu yake cewa ni ko makiyina mai zai yi ya samu nasara a kaina kaga dai in ya kashe ni na yi shahada idan ya kore ni can ma sai in je in kafa daba in yi wa'azi in samu magoya baya idan ko kace bari ka kunshe ni ka daure ka sa a cikin gidan kaso ko gidan jarum sai ya zanto in dinga kusantan Allah ina saukan Qur'ani daga Fatiha zuwa Nasi ina juyawa ashe kenan makiyina babu abin da zai yi da ni ya nasara a kaina muna fahimta to yau insha Allah za mu tashi akan aya ta 31 wa idza tutla alayhi أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وإذا تتلى عليهم آيات نشاء لقلنا مثل هذا لو نشاء لقلنا مثل هذا إن هذا إلا أساطير الأولين يا ذو أكن دليل سوكن ونن آية cikin hanyoyi mabambanta waɗanda yake duk kuma ba su kubuta daga maganganun malaman hadisi akai ba an ce ayar ta sauka ne akan annadru ibn al mutumin da muka yi bayanin cewa yana ɗaya daga cikin mutanen da annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam ya kashe su sabran da shi da uqba bun abi mu'aid da kuma su'aima bin adi waɗannan suna ɗaya daga cikin gaggagaggan mutanen da suka cutar da musulunci suka cutar da sahabbai suka yi faɗa da annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam shi wannan nadr bin al-harith an ce ya tafi ƙasar sham ya karanto wasu irin abubuwa masu kama da abinda mu hausawa muke ce tatsuniya a don haka in annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam ya karanta wa mutane qur'ani shi kuma sai ya zauna a wannan majalisin ya kawo tatsuniyoyi da labarai sai ya ce ayyuna ahsanu qasasan baini wa baina muhammad don allah ku yi mana hukunci tsakanina da muhammad wane ne ya fi ba da daɗin iya zance da labari a kansa aka ce ayat ta sauka ne Allah subhanahu wa ta'ala ke cewa wa idza tutla alaihim ayatuna idan aka karanta musu ayoyin mu qalu sai su ce qad sami'na haƙiƙa mun ji wannan karatun launa sha'u la qulna mithla idan da mun so mu ma da za mu faɗe irin waɗannan maganganun da kake faɗa ai ba wani abu bane babba abin da ka zo da shi ba wani kayan gabas ba ne in mun so za mu kagi irin waɗannan ababe mu faɗa in haza illa asatirul awwalin wannan abu bai zama wani abu ba face tatsuniyoyi ne irin na mutanen farko shi yasa suke ce da annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam a can wa qalu asatirul awwalin iktatabaha fa hiya tumla alaihi bukratan wa asila can kuma su ce in haza illa sihrun yu'sab ai wannan ba wani abu bane face wani sihiri ne wanda annabi ya samo shi daga magabata wani karan kuma kaji su ce ah, ah, kazalika nusarrifu al-ayati wa liyaqulu darasta wa linubayyinahu liqaumin ya'lamun wato ana karantawa da riwayoyi da dama wa liyaqulu darasat su ce ah, wannan baka zo da wani abu sabo ba kamar yadda mutanen shu'aib mutanen abin nan annabi hudu suka ce da shi eh, abin nan in hadha illa khuluqul awwali ai wannan zantuttuka ne irin na mutanen farko baka zo da wani abu sabo ba a wata riwayar wali yaqulu darasta domin su ce ka karantar ne kai ma aka karantar da kai a don haka mu ma in muna so za mu faɗi irin wannan abu da kake faɗa ba wani abu bane ka kawo faci irin tatsuniyoyi ne irin na mutanen farko sannan mutanen nan sun manta yadda Allah subhanahu wa ta'ala yake cewa wa yukhawifunaka bil ladina min duni wa man yudlil Allah fa lahu min had wa man yahdi Allah fa ma lahu min mudil alaysa Allah bi'azizin zintiqam duk mutumin da Allah subhanahu wa ta'ala ya daura kan shirya babu wanda zai bar shi wanda ko Allah ya batar babu wanda zai iya dawo da shi kan shari'a ya tabbata a cikin bukhari rahimahullah annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam ya zo wata rana yara karatun suratul najm wan najmi idza hawa ma dalla sahibukum wa wa ma yantiqu anil hawa har sai da ya kai karshen aya fasjudu lillahi wa abudu gaba ɗaya han mushrikan qurayshawa sai da suka yi sujjada a gindin kaba sai aka ce a mai ya faru kun musulunta ne yanzu kun yi imani da abin da ya kawo suka ce a'a ba wai yadda da maganar ba ce ta sa muka yi sujjada inda ma maganar akwai balaga a cikinta to tun da akwai balaga ba sai ka yadda ba Walidu ibn mughira irin wannan magana shi ma da qur'anin ya dake shi sosai sai yazo yana ce da mutanansa wallahi inni sami'tu min muhammadin kalaman ma huwa min kalamin al-insi wala min kalami al-jin wa inna lahu la halawa wa inna lahu la talawa wa inna alayhi la tarawa wa inna a'lahu la musmir wa inna asfalahu la mughdiq wa innahu la ya'lu wa la yu'la alayhi kai ni fa naji wani zance daga wannan mutumin da muke faɗa da shi maganan nan akwai daɗi akwai ɗanɗano samansa akwai yabanya ƙasan shi akwai rassa kai dai in takaice muku maganan nan za ta yi rinjaye kuma ba za a yi rinjaye a kanta ba to tun da kun san haka ne mai zai hana ku imani mai zai hana ku bi shi wannan mutumin tun da kun san na Allah ne subhanahu wataala sannan ayoyi da yawa sun yi musu gargaɗi in kuntum fi raibin mimma nazzalna ala abdina fa'tu bi suratin min mithli ku zo da wata sura daga irin alqur'ani ba su iya zuwa da shi ba am yaquluna iftara qul fa'tu bi suratin mithlihi wad'u man istata'tum min dunillahi in kuntum sadiqin ba su iya zuwa da shi ba am yaquluna iftara qul fa'tu bi ashri suwarin mislihi mubtariyat wad'u man istata'tum min dunillahi in kuntum sadiqin fa in lam yastajibu lakum fa'lamu annama unzila bi'ilmillah wa an ilaha illahu, hu fa hal antum shin ba za ku musulunta ba sun kasa zuwa da irin waɗannan ayoyi sannan a can ƙasa am yaquluna taqawwala بل لا يؤمنون فليأتوا بحديث مثله إن كانوا صادقين in sun ce wannan magana kaje ce kirkira zuwa da ita aka yi kamar da suke cewa laulai ta bai ta don me ba za ka kawo ba su su ma su zo da irin ƙur'ani mu ganin suna iya ba za su iya ba shi sa a lokacin da al'amari ya dame masu sai abin nan wani daga cikinsu ya tashi wai shi ma zai zo da irin nashi Alƙur'ani. wai alfilu malfilu wa ma adraka malfilu khurtumun tawilun wa zanabun qasir wai giwa me ya sanar da kai abin da ake cewa giwa wai wata dabba ce mai girma da ɗan bindi sannan da babban hanci shi kuma irin naci ƙwararren kenan a don haka ayar yadda malamai suke bayani wa in kana a sanidin hadisin akwai maganganu an ce ta sauka ne akan kan bin al shi yasa annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam da aka kashe shi yace na gode ma Allah da ya nuna mani irin wannan rana wallahi alladhi nafsi yadihi na rantsi da wanda rayuwa ta take a hannunsa ban san mutum makiyin Allah maki amana mai cutar da sabbai irin ka ba a don haka kenan duk mutumin da ya ɗaura mutane akan kyakkyawan tafarki suka yi koyi da shi yana da irin ladar ladaddakin su komin yawansu ba tare da an tawaye nasa shi ladan ba haka kuma a dungure kishiyar haka don mutumin da ya ɗaura mutane akan mugunyar hanya ya zanto sun aminta sun bi wannan hanyar to yana da irin nasu zunubin kowane mutum ya yi amfani da abin da ya ba da fatawa ko ya jagorantar da mutane a kai yana da zunubi irin na kowane mutum komai adadin yawansu shi yasa fanzul li nafsika ay yadda da taktawo sai ka duba makanka irin abin da ya kamata ka ɗauka. na'am وإذ قالوا وإذ قالوا اللهم إن كان هذا هو الحق من عندك فأمطر علينا حجارة فأمطر علينا حجارة من السماء أو ائتنا بعذاب أليم. شوف هر كل نسو مشركين ba su da wata magana sai dai a zo musu da azaba mutanen annabi salih فعقروا الناقة وقالوا ya صالح اتنا بما تعدنا إن كنت من المرسلين إن دي أبن دا كي كي من برازنا دا شينا عذابا gaskiya to mun soke wannan taguwar da Allah ya fitar da ita daga cikin dutse zo mana da azabar da kake mana ikirari in kai kana ɗaya daga cikin manzanni kullum magana su kenan annabi shu'aib abinda mutanen su suka faɗa kenan fa asqit alaina kisafan min sama in kunta min as-sadiqin to ka rikito mana da sama mana wani balli na azaba ya sako in kai ka kasance daga cikin masu gaskiya ne annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam shi ma an yi masa irin waɗannan tambayoyi wa qalu rabbana ajjil lana qittana qabla yawm al-hisab gaggauta mana azaban wa yasta'jilunaka bil azab wa lan yukhlifa wa inna yawman rabbika ka alf sanatin mimma ta'udun kullun suna cewa azaba azaba sa'ala sa'ilun bi azabin waqi to kafirina laysa can kuma yake cewa alal kafirina ghairu idan azabar ta tashi sauka to kafirai don haka ku daina magana kullum a sauka muku da azaba aw tuskata samaa kama za'amta alaina kisafa aw ta'tiya billahi wal malaikati qabila kullum magana su kenan in dai maimakon inda ma suna da hankali su ce wannan abu in gaskiya ne ya Allah ka shirye mu zuwa ga wannan al'amari ina ga mai adalci abin da ya kamata ya kansa addu'a kenan ba kawai kace to in kai mai gaskiya ne rikito mana da musiba a to in musibar kuma ta zo ta ina ne za ku a to ya tabbata a cikin bukhari rahimahullah hadisin anas bin malik radiyallahu an abu jahal shine yayi wannan magana ya bugi kirji yace allahumma aqta'una lirrahim wa atana bima la yu'raf Allah duk mutumin da ya zanto ya zo da abin da ba a sani ba ya ta zumunci a wani ƙaunin kuma wato Allah ka ɗaukaki mafifitan ƙabilu tsakaninmu da wannan magana da wannan mutum a don haka sai wannan addu'a ya ce in kana haza huwa alhaqqa min indik ya Allah in wannan magana gaskiya ce daga wurinka fa alai na hijaratan min sama ya Allah kai mana lugudan wuta na azaba daga sama na duwatsu duwatsun wuta ba na ruwa ba aw itina bi azabin alim ko kuma ka zo mana da wata azaba mai raɗaɗi wance za ta kama mu mutanen annabi Musa haka suka dinga magana duk kullum su maganan su a zo musu da azaba Allah subhanahu wa ta'ala sai aika musu da ayoyi fa arsalna alaihim at-tufana wal jarada wal qummala wad dafadi'a wad dama ayatin mufassalatin fastakbaru wa kanu qauman mujrimin ba zo musu da azabar ba amma dai ga mu'jizozi an bayyana musu Allah subhanahu wa ta'ala sai ya sauka musu da ruwan tufana sama na zudda ruwa ƙasa na zudda ruwa wai ko za su yi imani sai su koma su raɗe da annabi Musa su ce ud'u lana rabbaka bima ahida indak la in kashafta anna ar-rijza lanu'minanna laka wa lanusilanna ma'aka bani isra'il in azabar ta sauka sai su koma su rasu kai ne mutumin Allah dan kai kadai Allah ke ji don Allah roƙa mana Allah to in kuma azabar ta kau sai su sake nade kafan wando su yi damara sama yau za su yi fada da annabin Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam to kaga duk mutumin da ka ganci da wannan Allah bai nufi shi da shiriya ba bayan an kammala da tufana Allah sai aika musu da fari duk ko ina hatta ɗaki in ka kulle fari ne sai ce kai wannan sihirin fa sihiri ne na mutumin nan ya aiko mana da fari yanzu kuma ta nan ya bullo koma ka roƙon mana mahaliccinka in aka koma aka roƙi Allah kuma sai sake koma cikin kafinci bayan an gama wannan sai aka aika musu da kwarakwatai duk inda gashi ke cikin dan adam zai samu cike da kwarkwata ya fi ɗari ya fi duhu duk inda ka san gashi na fitowa jikin dan adam zai ga kwarkwata akan katifarsa kwarkwata jikinsa kwarkwata dabbu komai kai da Allah ka roƙa mana Allah ka yayi mana wannan bala'i bayan ya roƙi Allah bala'i ya ka kuma sai a sake damara a sake faɗa biki aka gama da wannan aka aika musu da jini duk abin da ka ajiye na ruwa wanda za ka sha a ɗaki ne a menene a wane ne za ka samu ya zama jini ce kai yau kuma sihirin musa ya kai ganin ta sana aka bullo to roƙa mana Allah ka yayi mana wannan musiba to abin da abu jihar yake nan Allahumma in kana hadha huwa al-haqq min indik ya Allah wannan abu da Muhammad ya zo da shi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam idan ya zama na gaskiya ne daga wurinka fa amtir alaina hijaratan min as-sama kai mana ruwan duwatsu daga sama na wuta aw itina bi azabin alim ko kuma ka zo mana da azaba mai radai a can cikin an'ami kuma wa in kana a sanadin hadisin akwai maganganu an ce wata rana shi Abu Jahal din nan ya sami Annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam yake cewa da shi kai mu ba mu da matsala da kai saboda kai mutumin kirki ne tun kafin ka zo kai ikirarin wannan annabta mun san ka ba ka faɗa kai ƙarya kuma in ka faɗa sai ya tabbata amma abin da ka zo da shi shine muke faɗa da shi shine aya ta sauka qad na'lamu innahu la yahzunuka alladhi yaqulun فإنهم لا يكذبونك ولكن الظالمين بآيات الله يجحدون الظالمين suna faɗa ne da ayoyin Allah subhanahu ta'ala to wani irin kauna ce ko wace irin ƙauna ce mutum zai ce da kai wai kai wallahi mutumin kirki ne salihin bawa ne amma kaga uban ka din nan dattijan banza ba na kaunan mai an anya akwai ƙauna a cikin wannan magana ka ce ni mutumin kirki ne to kuma qur'anin da na kawo sai zama shine ba na kirki ba anya kuwa gaskiya za ta iya zama a matsuguna ta ƙarya ko ko ta sauka a matsuguna ta gaskiya in na zama na ni mutumin kirki ne to abin da zan kawo ba zai zama ba ma sai na kirki haka ya kamata abin ya zabo to don haka Allah subhanahu wa ta'ala sai ya gaya ma annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam to ka gaya masu wa ma kana Allah wa ma kana Allah yu'azzibahum wa anta fihim ولا كان الله معذبهم وهم يستغفرون الله سبحانه وتعالى يتكا جاي musu su haƙuri abinda suke gaugawa na neman saukan azaba suna da ainihin aminci guda biyu wa ma kana Allah li yu'azzibahum wa anta fihim ba alƙawarin Allah bane subhanahu wa ta'ala ya azabtar da su matuƙar kai annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam kana cikinsu. domin sunnar Allah subhanahu wa ta'ala baya halakar da al'umma matukar annabin su yana cikin su sai an fidda shi ka duba annabi Lot sallallahu alaihi wa alihi wa sallam a lokacin da Allah subhanahu wa ta'ala ya yi nufin jirkitar da alƙaryarsa ai sai da ya tura manzanni inna rusulu rabbika lan yasilu ilayk فأسر بأهلك بقطع من الليل ولا يلتفت منكم أحد إلا امرأتك إنه مصيبها ما أصابهم إن موعدهم الصبح أليس الصبح بقريب فلما جاء أمرنا جعلنا عاليها سافلها وأمطرنا عليها حجارة من سجيل منضود مسومة عند ربك وما هي من الظالمين ببعيد سيد أكا في الدجيل جتكي إلا آل لوط نجيناهم بسحر نعمة من عندنا كذلك نجزي من شكر a هكا سنه suna ta maka barazana azaba Allah subhanahu wa ta'ala bai saukar da ita matukar kai annabi kana cikin al'umma sallallahu alaihi wa alihi wa sallam sannan aminci na biyu wa ma kana Allah mu'azzibahum Allah subhanahu wa ta'ala bai kasance mai azabtar da su ba wa hum yastaghfirun alhali suna istighfari ashe kenan kaga istighfarin nan wani abu ne da dadde ba ma a zamanin annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam kadai ba tun daga mahaifinmu annabi adam ya san istighfari a lokacin da Allah subhanahu wa ta'ala yake ba mu labari wa asa adamu rabbahu fagawa annabi adam sai ya saba ma mahaliccinsa don haka sai santsi ya kwace sa to menene ya faɗa a lokacin nan istighfari yayi qala rabbana zalamna anfusana wa in lam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin a kaga istighfarin da dan abu ne ba ma a cikin al'umman nan ba banu isra'ila a lokacin da suka riki ɗan maraƙi suna bauta ba komai suka yi ba su ma sai suka yi istighfari ma suka tafi aidihim wa ra'u annahum qad dallu qalu la in lam yarhamna rabbuna wa yaghfir lana lanakunanna min al-khasirin in Allah bai ji ba bai mana gafara ba da sannu za mu kasance mutane ne waɗanda yake sun yi asara annabi Sulaiman sallallahu alaihi wa alihi wa sallam shi ma ya san istighfari a lokacin da ya zo ya ɗan shagaltu a wasu wurare da dabbobinsa ko kuma da mulkinsa sallallahu alaihi sallam har ya zama na sallah ta kuɓuce masa to abin da ya kima istighfari yayi qala rabbi ighfirli wa hab mulkan la yanbaghi li ahadin min ba'di innaka antal wahhab a kaga ga san istighfari annabi abin nan Dawud sallallahu alaihi wa alihi wa sallam a lokacin da ya hukunci wanda a tsammaninsa daidai ne sai ya bayyana masa cewa an masa jarrabawa ne ba komai yi ba in ba istighfari ba wa zanna dawudu annama fatanna fastaghfara rabbahu wa kharra raki'an wa anab annabi no ya san istighfari فقلت استغفروا ربكم انه كان غفارا يرسل السماء عليكم مدرارا ويمددكم باموال وبنين ويجعل لكم جنات ويجعل لكم انهارا malakum la tarjuna lillahi wa qara ya san istighfari annabi hud sallallahu alaihi wa alihi wa sallam abin da ya gaya mutanensa kenan wa ya qaumi istaghfiru rabbakum thumma tubu ilayhi يرسل السماء عليكم مدرارا ويزدكم قوة إلى قوتكم ولا تتولوا مجرمين أشياء استغفارنا وانا أبو ليلة لكي النبي صلى الله عليه وآله وسلم إذا كدا ورنسا شيكما أولا ريما بمبنتا Allah subhanahu wa ta'ala ya umarce shi sa istighfari thumma afidu min haythu afada an-nas wastaghfirullah fasabbih bihamdi rabbika wastaghfirhu in ka koma can cikin kuma cikin suratul muzammil inna rabbaka ya'lamu annaka taqumu adna min thuluthay al-layli wa nisfahu wa thuluthahu wa ta'ifatun min alladhina ma'ak wallahu yuqaddiru al-layla wan-nahara علم أن لن تغفوه فتاب عليكم فاقرأوا ما تيسر من القرآن علم أن سيكون منكم مرضى وآخرون يضربون في الأرض يبتغون من فضل الله وآخرون يقاتلون في سبيل الله فاقرأوا ما تيسر منه واقيموا الصلاة واتوا الزكاة واقرضوا الله قرضا حسنا وما تقدموا لانفسكم من خير تجدوه عند الله هو خيرا واعظم اجرا واستغفروا الله اجي استغفار دقدني با ابو بني سابو a cikin wannan al'umma a don haka duk mutumin da yace ma shi bai san istighfarin ba to zai hadu duk matsayin da suka sauke ka ni babu ruwana ba matsala ba ce a cikin istighfarin ya tabbata a cikin sa'a da sunan annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam ya ce ya ayyuhan nasu astaghfirullaha wa tubu thumma tubu ya ku jama'a ku nemi gafarar Allah sannan ku koma da tuba zuwa gare shi fa inni astaghfirullah fil yawmi mi'ata marra ni a matsayina na manzo ina neman gafarar Allah a yi ni sau ɗari ashe kaga akwai istighfari don haka duk mutumin ma da yake bai san istighfarin ba bai yadda da shi ba to zai haɗu da malaman tauhidi yadda nace ni babu ruwana amma har kullum maganar da muke yi ya aka ce ayi istighfari malamai kuna fahimta ya tabbata a cikin sahih annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam lokacin da ya zo yana karantar da wani sahabi radiyallahu an ina tunanin kaman bara'u ne radiyallahu an yana karantar da shi addu'an bacci Allahumma aslamtu nafsi ilaika ووجهت وجهي إليك وفوضت أمري إليك رغبة ورهبة إليك لا ملجأ ولا منجى منك إلا إليك آمنت بكتابك الذي أنزلت وبنبيك الذي أرسلت بيكا وانا ولم النبي صلى الله عليه وآله وسلم يأتي وبنبيك الذي أرسلت sai shi wanda ake koya masa yace wa bi rasulika alladhi arsal annabi ce a'a ni ne malam ni nake koya maka ba rasulu nace ba nabiyu nace shi ga ba matsala bane a cikin istighfar amma yaya ne za a istighfar ana fahimta babu wani musharri wanda zai shar'anta maka wani abu wanda ya wuce Allah subhanahu wa ta'ala da manzonsa sallallahu alaihi wa alihi wa sallam idan ko ya zanto akwai wanda zai halatta maka ya halattu ya haramta maka ya haramtu kamar yadda yake a wurin yan shi'a su suna cewa kamar yadda ya zo a cikin littafansu da yawa abinda imam ya halatta maka ko da ya haramta cikin alkur'ani wannan halal ne sannan abin da ya halatta maka ko da ya zo haram ne a cikin alkur'ani wannan ya halatta wannan ba mu da magana da su dan dama mun ce shi an ci ba musulunci bane a don haka in ka riƙi wani mutum koma bayan Allah subhanahu wa ta'ala koma bayan annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam ya kawo maka wani abu da sunan addini kai riko da shi to ya zanto irin ayan nan ittakhadhu ahbarahum wa ruhbanahum arbaban min dunillahi wal masih ibn maryam a lokacin da annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam ya karanta wannan aya wani sahabi na tsaye da shi sai ce fa innahum lam ya'buduhum ya rasulullahi ai ba bautan su suka yi ba sai ce a shin ashe ba sun kasance suna halatta musu haram ba su kuma haramta musu halal yake eh yace to ai wannan ita ce abin da ake cewa bauta a don haka ba wai matsala ba ce cikin istighfari amma yaya sigar ta zo yaya za a yi ta nan ne gizo yake saƙa Allah subhanahu wa ta'ala yake wa ma kana Allah li yu'adhibahum wa anta fihim Allah subhanahu wa ta'ala bai kasance mai azabtar da su ba alhali kai kana cikin su wa ma kana Allah mu'azzibahum wa hum yastaghfirun Allah subhanahu wa ta'ala bai kasance mai azabtar da su ba alhali suna istighfari anan sai aka samu zantuttuka guda hudu na malamai Abu Jahal musulmi ne ko kafiri ne ba shi ne muka ce cikin Bukhari riwayar Anas radiyallahu anhu ya bugi kirji ya ce a zo da azaba ba to sai Allah kika ka maida musu da martani suna da ainihin aminci guda biyu na farko kai ne amincin su na biyu kuma suna istighfari shin ma'anar maganar su ma kafirai suna istighfari ne ko ko yaya <clears throat> sai aka samu zantuttuka guda hudu zance na farko malamai suka ce abinda ake nufi eh su ne ake magana da su kafiran makka wa ma kana Allah li yu'azzibahum wa anta fihim wa ma kana Allah mu'azzibahum wa hum yastaghfirun Allah subhanahu wa ta'ala ba zai azabtar da su ba idan za su yi musulunci a nan, shine ma'anansa musulunci a wani kauli na malamai kauli na biyu malamai suka ce a'a ana magana ne da muminai bi ma'ana wa ma kana hum li yu'azzibahum wa anta fihim Allah subhanahu wa ta'ala bai kasance mai azabtar da su ba matukar kai kana cikin su to annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam ai ya fita hijira zuwa garin Madina to sai yace wa ma kana Allah mu'azzibahum Allah subhanahu wa ta'ala bai kasance mai azabtar da su ba wa hum yastaghfirun alhali a cikin su akwai ragowan muminai waɗanda suke istighfari a don haka sai malamai suka ce waɗanda ba musulmai ba sukan ci gajiyar wasu daga cikin musulman da suke istighfari a cikinsu zance na biyu kenan zance na uku malamai suka ce wato akwai ƙaidi a cikin wannan magana ma'anan ƙaidin kamar yadda suke cewa alhalu ƙaidun li'amiliha wa wasu li sahibiha bi ma'ana وما كان الله ليعذبهم وأنت Allah subhanahu wa ta'ala bai kasance mai azabtar da su ba alhali kai kana cikinsu, wa ma kana Allahu mu'azzibahum wa alhali Allah subhanahu wa ta'ala bai kasance mai azabtar da su ba wa hum yastaghfirun alhali suna yin istighfari law istaghfaru da sun yi istighfari wato akwai wani kaidi a wurin ji malamai da aka shayi bi ma'ana idan da su masu istighfari ne kuma suka yi istighfarin to da Allah subhanahu wata'ala bai kasance mai azabtar da su ba wannan kuma ita ce zance mafi rinjaye saboda an samo ta daga qatada daga imamu suddi abdurrahman bin zaid bin aslam duk sun faɗi waɗannan maganganu zance na hudu shi kuma wanda yake shi ma yana da rauni an ce sun kasance ne wai sukan ce allahumma abin labbaik allahumma labbaik labbaika la sharika laka illa sharikan huwa lak tamlikuhu wa ma malak wai an ce sun kan faɗi waɗannan maganganu to sai Allah subhanahu wa ta'ala yake to matuƙar suna wannan magana Allah ba zai azabtar da su ba in suna cewa ghufranak to wannan maganganu dai duk gaba ɗaya mai ingancin ita ce maganar da ibnu jarir ya rawaito daga imam suddi da kuma imam qatada da zaid ibn abdurrahman ibn aslam radiyallahu anhum na cewa akwai kaidi da aka share Allah bai kasance subhanahu wa ta'ala mai azabtar da su ba idan suna istighfari da sun to da ba za a azabtar da su ba amma tun da ba su yi ba kenan kaga azaba ta sauka an kakkace su a cikin badaru sannan kuma an kama wasu a cikin ainihin badaru din wama wama وما لهم ألا يعذبهم الله وهم يصدون عن المسجد الحرام وما كانوا أولياءه إن أولياءه إلا المتقون ولكن أكثرهم لا يعلمون الله سبحانه وتعالى يكي wa ma lahum alla yu'azzibahum Allah menene nasu da yasa Allah ba zai azabtar da su ba wa hum yasudduna 'anil masjidil haram alhali suna hana mutane zuwa ɗakin Allah subhanahu wa mai alfarma wa ma kanu awliya'a kuma su basu su kasance su ne majibintansa ba in uhu illa almuttaqun majibintan ɗakin Allah subhanahu wa ta'ala su ne masu jin tsoron Allah subhanahu wa ta'ala walakin na aktarahum la ya'lamun amma da yawa daga cikin su ba sani ba Allah subhanahu wa ta'ala ya mana bayani a ayoyi da yawa waɗanda yake yana nuna mutanen nan suna hana mutane zuwa ɗakin Allah subhanahu wa ta'ala يسألونك عن الشهر الحرام قتال فيه قل قتال فيه كبير وصد عن سبيل الله وكفر به والمسجد الحرام وإخراج أهله منه أكبر عند الله domin ya zo a cikin siyar da magazi abinda mutanen nan suke yi sun daddasa matasa a duk wata hanya da za ta kawo mutane cikin garin makka idan ka shigo sai su ce muna maraba da kai mai ka zo yi kaza sai su kai a hankali akwai wani yaro ya tara 'yan tsagera dukkaninsu matasa amma shi jagoran ana kiran shi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sallam idan ya faɗa kar ku saurare shi in ma kun gan kar ku duk abin da ma zai faɗa kar ku yi ƙoƙarin ma kusantansa bare ku saurare shi wannan shine abin da ake magana wato hana mutane zuwa ɗakin Allah subhanahu wataala su ba su bane majibintansa majibintan ɗaki su ne waɗanda suka ji tsoron Allah subhanahu wataala kamar yadda zuwa cikin suratul tauba ta ma kana lil mushrikina an ya'muru masajid Allah shahidina ala anfusihim bil kufr ba zai yiwu ba wato waɗanda yake sun ce da cewa su mushrikai ne kafirai ne kuma ya zanto wai su ne za su ɗauki gabaran tafi da ɗakin Allah subhanahu wa ta'ala ba zai yiwu ba a don haka Allah subhanahu wata'ala zai azabtar da su saboda suna hana mutane zuwa ɗakin Allah kuma ba su kasance masu jibintan ɗakin ba majibintan ɗakin su ne masu tsoron Allah muminai amma da yawa daga cikin waɗannan mutane ba su sani ba ya tabbata a cikin hadisi annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam ya yi tambaya wata rana ya tara ƙuraishawa cikin abin da hakim rahmatullahi alaihi ya rawaito yace hal fikum min ghairikum shin a cikinku akwai wani mutum wanda ba ba quraishe ba suka ce fina ibn uktina wa fina halifuna wa fina maulana a cikin mu akwai dan yar uwan mu a cikin mu akwai bayin mu a cikin mu akwai mataimakan mu faqat annabi sallallahu alaihi wa wa sallam sai yace halifuna minna wa ibn minna wa maulana minna ai bawan mu daga cikin mu yake ɗan yar uwarmu kuma shi ma namu ne wanda ya hada ka zai ba mu gudunmawa addinin nan ya tafi shi ma ya zama namu amma inna awliya'i minkumul muttaqun majidinta na makusanta na daga cikin ku ba waɗanda muka haɗa yare bane ko dangi ko jini ba a'a waɗanda suka bi Allah subhanahu wata'ala su ne nawa don haka kada ya ruɗe ka wai dan mun haɗa jini ko mun haɗa dangantaka da kai wannan ba zai amfanar da kai ba gaban Allah subhanahu wa ta'ala amma idan ka kasance mai tsoron Allah mai bin Allah subhanahu wa ta'ala to ka zama nawa domin inna awliya Allah la khawfun alaihim wa la hum yahzanun alladhina amanu wa kanu yattaqun shi yasa a lokacin da da'awa ta zo annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam yace ya Abbas ibn Abd al-Muttalib ya Fatimatu binta Muhammadin sallallahu alaihi wa sallam ya Safiyatu binta Abd al-Muttalib waɗannan suna ɗaya daga cikin jigajigan mutanen da annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam yake ji da su yace ya kai abbasu dan abdul muttalib ya ke safiya iyar abdul muttalib yar uwa kike ga abbas dukkanin ku kawanni na ne ya ke fatima iyata ina rantse muku da wanda ya aiko ni da gaskiya matukar ba ku bi abin da ni na kawo ba wallahi ba zan iya tsinana muku komai a gaban Allah ba na alkiyama a don haka kusanci ainihin jini yare kabila ba zai tsina nawa mutum komai ba matukar bai bi annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam ba shi yasa ya tabbata a cikin hadisi man batta bihi amalu duk wanda aikinsa ya bashi a baya bai yi abin da ya dace ba lam yusri bihi nasabu dangantakarsa ba za ta kai shi zuwa gaci ba ba za ta hankada shi gaba ba Allah muke roƙo ya dakatar da mu wa ma kana salatu wa ma kana salatuhum من البيت إلا مكاء وتصدية فذوقوا العذاب بما كنتم تكفرون an samu daga abdullahi ɗan abbas radiyallahu anhuma ya ce ainihin mushrikan ƙuraishawa sun kasance suna ɗawafi suna kewaye ɗakin allah subhanahu wa ta'ala tsirara sannan farkon mutumin da ya fara kawo bautan gumaka cikin garin makka wani mutum ne ana kiran shi amru bin luhai la'natullahi alaihi a lokacin mutane sun kasance alal hanafiya akan sauran ragowan addinin annabawan da suka gabata amma shi wannan mutum ne mai yawan tafiya yana zuwa ƙasan farisa ya tafi roma ya tafi sham ya ga duk waɗancan mutane maguzawa ne farisa dai bautan wuta suke yi shamu da roma suna da gumaka da kowa zai rike ɗan mutum mutum yana bautansa a don haka sai shi wannan abu ya bashi sha'awa sai ya ɗakko gumaka ya kawo sai ya karkatar da akalan larabawa gaba ɗaya ce to ga abin da na gani ana yi a ƙasar sham ga abin da na gani ana yi a farisa da roma ya kamata ko ma ku koyi wannan tafarki annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam yace gayi can na ganshi a wuta tandali'u aktabu hanjan yasta gaba ɗaya tana zagwanyewa tana niƙewa tana narkewa saboda ya mutu yana kafirci kuma shi ne farkon mutumin da ya fara assasa kafirci akan tsibirin larabawa kaga ake kenan lokacin ma musulunci bai riga ya zo ba amma saboda ya ɗaura mutane akan ɓanna da lalacewa da shirka kuma suka rungumi abin hannu biyu biyu annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam yace makoma sauda a don haka mutanen nan sun kasance suna ɗawafi tsirara suna tafi suna ihu suna cewa alyauma ya yabdu ba'duhu aw kulluhu yau ne bangaren sa zai bayyana ko kuma dukansa ya bayyana sai Allah subhanahu wa ta'ala ce wa ma kana salatuhum inda al sallatu bata zamo ba a wurin ɗakin Allah subhanahu wa ta'ala na mai alfarma illa muka'an face ihu ne wa taziyatan da kuma tafi ana ihu ana tafi fa zuqul azaba bima kuntum takfurun ku dani azaba sakamakon abin da kuka kasance kuna aikatawa na kafirci malamai sun sassaba akan ma'anan muka'u in an ce maka yamku makwan muka'an bi ma'ana wasu ka ce ma'anan shi fito saboda sunan wani tsuntsu ne da ke zaune a tsibirin ƙasar larabawa ana kiran shi makka'u kamar yadda mu muke kira mujiya a nan bumatun kasan muna da wani canfi a nan cewa idan mujiya ta sauka a gidanku misali ta yi ihu ranan fawa dole sai an samu wani wanda za a rasa ana da ana wannan canfin ko a don haka an mujiya ta sauka sai kowa hankalin shi ya tashi hantar shi ta kada jiyojinsa su tsaya bakinsa ya dinga zudda kumfa domin bai sani ba kamar yadda mai ma ke cewa la'amluka la'adiri wa in kuntu dariya ala ayyina ta ta'dul maniyatu awwalu saboda an ce mujiya ta sauka to yanzu ba mu san wane ne zai gabata wannan duka wani abu ne na tafi. don haka wasu daga cikin malaman tafsiri suka ce ma'anan muka'o shine fito saboda wannan tsuntsun irin kukan da yake yi irin abin da su suke yi kenan wasu daga cikin malaman tafsiri suka ce a'a al-muka'u ma'anan shi as-safir wato al-asya ihu da ƙara sun yi kokarin kafa hujja da faɗin wani mutum da yake cewa wa khalili ghaniyatin taraktu mujaddalan tamku farisatuhu ka shirkil alami in an ce maka yayi busa wani mai hikima kuma yana cewa idza gharrada al-mubki'u fi ghairi rawdatin fawailun li ahli al-sha'i wal umurat bi ma'ana wai wannan tsuntsun in yayi kuka yayi fito yayi tsuwa irin yadda yake din nan to ranan sai wasu dabbobi ko kuma ainihin jajayen raƙuma sai sun mutu to almuhim abin da dai malamai suke so su isa almuka'u shine ihu sannan at tawdiya shine at-tasfir wato tafi suna ihu suna tafi sai malamai suka ce mai jami'ul ahkam yake cewa wannan kenan duk mutumin da zai ɗauki addininsa a yau ihu da tafi da kiɗa da raye-raye to addininsa ya yi kama da addinin mushrikan ƙurashawa malamai kuna fahimta domin su aje abin da suke kenan su yi ihu su yi tafi su yi kiɗa to duk mutumin da zai ɗauki addinin sa a yau tafi da kiɗa da ihu to babu abin da ya sake ya bambanta addinin sa da na waɗancan mushrikai a wancan lokaci saboda inda addinin nan ihu ne inda hayaniya ce in kaɗe-kaɗe ne da raye-raye babban malam fashi ya kamata ya ɗora mutane a hanya wane ne babban malam annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam domin wa ma kana li nabiyyin an yaqul Ban yiwuwa ga annabi yayi kwange ko coge game da abin da Allah ya ce ya isa ya ayyuhar rasulu balligh ma unzila ilayka min rabbik wa in lam taf'al fama ballaghta risalata كان بزي النبي سوي كوي قال كوي رجل ونعب با صلى الله عليه وآله وسلم ولو تقول علينا بعض الأقاويل لأخذنا منه باليمين ثم لقطعنا منه الوتين فما منكم من أحد عنه حاجزين النبي دا ونعب نيك آغا يكير كلا يسن Allah ya ce da za mu kama shi da hannun dama da mun yanke giyojinsa babu wani mutum daga cikin ku wanda zai iya sha makance shi daga azabar mu to shikenan sallallahu alaihi wa alihi wa sallam bare kuma wani mutum wanda zai kawo wani abu ai mushrikan ma sun ce da shi to ka kawo wani abu mana ka ce a'a ma yakunu li an ubaddilahu min tilqa'i nafsi ba zai yiwu ba in kagi wani abu ko in sauya abin da aka ce in kawo ba in attabi'u illa ma yu'a ilai kawai ninawa ina bin abin da aka yi mani wahayi ne a don haka duk mutumin da zaka yi koyi da shi ko ma wane ne kana koyi da shi ne kana haskawa kana kallon ina yake jan ka ina zai kai ka ina kuke nufa in zai fada da kai rami ka bashi da fahimtarsa amma annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam shine kadai ake bin sa ido a kulle ido a buɗe domin shi ne kawo wannan addini in ko ka kawo wani abu wanda yake ya saba manasa to ɗayan abu guda biyu ne ko kai ma a kaikaice kana ikirarin annabta saboda annabi ai yake ga yadda za yi addinin to sai ka kuɗa na shi ka kawo kai ma a wani karamin annabi ne ko kuma a'a kana so ka ce abin da shi ya kawo bai yi daidai ba nakan nan da ka kawo shi ne daidai kaga babu ta inda mutum zai fita kuma akwai abubuwa da dama yadda nake faɗa ba ka buƙatan wai kai ɗin nan sai ka zama wani mashahurin malami abu ne wanda yake ga hankali ga lissafi in ka kalle shi ka zana za ka iya tantance gaskiya daga ƙarya abinda in ka kalle shi ka zana za iya tantance gaskiya daga ƙarya mutum ne ya ce maka yana ikirarin son alul baiti mutanen gidan annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam amma sai ya zamana daga cikin makusantansa babu wanda ya sha daga cikin abun da ake ikirari duk abokanansa mutanen banza ne kafirai sun mutu akan kafirci matayensa gaba ɗaya fasikai ne mazinata littafin da aka saukan masa bai cika ba to yanzu menene Allah ya bai wa annabi wanda zai zame masa garkuwa ko kariya ina soyayya ko ƙauna a cikin mu nan babu yadda za a yi kai yadda nake magana ka je ka auri matar banza ko fasika ko mazinaciya abu ne mai kaman wahala ba zai yiwu ba kai da hankalinka da sanin ka ka je ka riƙe abokin manzo a matsayin na hannun dama to sai kuma a ce kai ni iri na da kai wanda kullum kana cikin kuskure safe da yamma dare da rana ba za ka iya wannan aika aika ba sai kuma fiyayyen halitta sallallahu alaihi wasallam shine wanda kuma wai duk da gwalan masana'antu shi Allah zai tara ma ya hada shi da matan banza ya hada shi da abokanan banza iyazan billah sannan kuma ya bashi littafi wanda bai cika ba kuma wai wannan kai wai ka ce wai addini kake ai kaga wannan magana ba bukatan ko da minti daya wai ka je ka zauna a karantar da kai sannan annabin shi kansa sallallahu alaihi wa alihi wa sallam ya zanto bai tsira ba menene bai tsira ba cikin abin da su suka rawaito cikin su na cin mutunci da batanci wai an ce wai annabi sallam wai kullun dare sai ya zo ya sanya ainihin fuskansa a kirjin Fatima balagaggiya fatiman nan ba ɗiyarsa bane radiyallahu anha kai yanzu mutumin kirki daga cikin mu ɗiyarsa za ta balaga in ai sun zaba jiha ya kunya suke yi in ma wani abu ne da ya shafi abin mata abin da ya shafi al'ada abin da ya shafi wani abu na ɓoye yakan ce to ke ki tambaye ta shi baban da wahala ya iya dattijon kirki kenan a cikin mu ba haka yake faruwa ba to bari annabi sallallahu alaihi wasallam ce a'a shi guda da ya kawo shari'a wai kullun dare wai sai ya zo ya sanya wai fuskan shi a kirjin Fatima sannan ka ƙara akbaru min uktiha maganar da ta fi wannan girma wai ali garwi ɗaya daga cikin malaman jiya yake wai annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam dole sai ya shiga wuta mai yasa wai saboda ya kwanta da mushirikai. wannan magana tana cikin littafin jiya a don haka kaga kenan duk mutumin da zai bar karantarwan annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam ya riki wani mutum ya ja shi wani kwazazzabo wanda ba shuka ba ruwa to wannan ya kai shi zuwa ga halaka amma babban malam shine sallallahu alaihi wa alihi wa sallam ne ake bin sa a ɓoye da bayyane a haske da duhu ido a buɗe ido a kulle da shi ake koyi duk kuma mutumin da yake ba zai yi koyi da abin da ya kawo ba to wannan ya halaka yi asara Allah ya mana tsari Allah muke fata ya nuna mana gaskiya muke roƙo ya nuna mana gaskiya gaskiya ce taimake mu akan binta ya nuna mana ƙarya ƙarya ce Allah kuma ya taimake mu akan guje mata za mu dasa aya nan insha Allah akwai tambayoyi da aka aiko da su kamar haka kuma har kullum muna cewa a daɗa haƙuri in baka ji tambayar ka ba a yau ba mamaki insha Allahu za ka ji ta a gobe ko a wata rana mai tambaya ta farko ce assalamu alaikum ya malam Allah ya ƙara mana imani amin malam shin yana da kyau mutum ya dinga karanta wannan addu'a cikin sujjada Allahumma inni a'udhu bika an ushrika bika wa ana a'lam babu laifi ya tabbata a cikin sunan da kuma siha annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam ya ce ba a yin karatun alkur'ani a cikin ruku'i da sujjada amma shaikhul islam bin taymiya rahmatullahi alai ya ce idan aya ta zanto da addu'a babu laifi ana iya yin ta a cikin sujjada misali kamar rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaytana wa hab lana min ladunka rahma innaka antal wahhab irin su rabbana atina na fiduniya hasana wa fil akhirati hasana wa qina azaban sannan daga cikin jumlolin addu'o'in wannan addu'an ta shiga ciki ba laifi bane mutum ya karanta mai tambaya ta bi alaikum malam tambaya ta anan ita ce ni ne na je wurin wani mai magani sai ya bani wani abu ya ce in daura ni dai ban yadda da wannan abun ba guru ne ko menene ma ni ban sani ba sai na daura sai ya ce in je da shi a daure sai na ki menene hukunci na to ya tabbata a cikin sunan man allaka tamimatan faqad ashrak don mutumin da ya rataya laya wannan yayi shirka da Allah subhanahu wataala sannan ya tabbata a cikin sunan hadisin abdullahi ibn Abbas radiyallahu anhuma annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam ya ce Allah subhanahu wa ta'ala bai sanya muku magani cikin abin da ya haramta muku ba don haka ba lalle bane sai kaje kai daure daure ba lalle bane sai kaje kai tamke tamke kayi addu'a akwai lokuta sosai sosai da ake an san addu'a duk abin da ya dame ka insha Allah ka koma ga Allah in Allah yadda zaka samu taimakon shi assalamu alaikum malam Allah ya karawa malam lafiya tambaya ta ita ce malam wai mutum yana iya kiran mutum kai tsaye dan aljanna idan ya mutu akan aiki a yan aljanna kamar yin jihari to ya tabbata a cikin sahih hadisin ummu atiya a ummul aliya abin nan ummul ala ummu ala radiyallahu anha a lokacin da Usman ibn Mas'ud ya rasu radiyallahu an sai ta ce kai wallahi ya yi kyakkyawan ƙarshe ya cika da imani annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam a kunnan shi take wannan magana bai ce da ita komai ba sai da aka hada shi aka kai shi makabarta kaga sahabi ne ya mutu yana kyautata shaida da komai annabi sallallahu alaihi wa alihi ta ina ummu ala ta ce gani ya rasu ce ke ce kike cewa usman ibn maz'un radiyallahu an ya mutu da mutuwar shahada dan aljanna ne ya gama lafiya sannan kuma ku sani Usman ibn Mas'ud radiyallahu an a lokacin da aka kai shi aka binne annabi sai ya ɗauki dutse sallallahu alaihi ya sanya a kabarinsa yace a ta'arrafu bihi qabra ashi da shi zai iya gane kabarin dan uwana amma a can ga yaban da ummul ala ta yi masa ita ke ce kike faɗin ya gama lafiya ya shiga da imani ya yi mutuwa da kyau to bari in gaya miki wallahi ni ma annabin Allah ban san yadda za a yi da ni ba a don haka abu hanifa ma radiyallahu anhu ya ce duk mutumin da ya kalli wani ya ce masa ɗan aljanna ko ɗan wuta ya ce wannan ya yi ridda saboda ya yi ikirarin sanin gaibi sai dai abinda da za ka ce muna kyautata zaftan ya yi shahada amma saboda Allah shi ba a yi masa dole la yus'alu amma yaf'alu wa hum yus'alu komai yana iya canzawa a wurinsa don haka sai ce muna rinjayen masa da zaton alkhairi amma kai baka isa gaba ba wani automatic ticket ba kowane ne kai baka isa ba annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam shine yake da wannan kuma shi yanzu baya wata mata ta zo ta ce ya rasulullah inni usra wato akan nakan yi farfadiya in bari sannan a takashaf ta takan bude annabi ce ki ya haƙuri falakil janna na baki aljanna ta ce ya rasulullahi zan haƙura amma roƙa mani Allah in daina yin tsirara annabi ya roƙi Allah sallam ta daina tsirara kuma ya bata aljanna don haka ke yake da wannan ba wani mutum da zai ce maka yawa na ɗan aljanna wani ɗan wuta ne duk irin kyakkyawan aikin mutum sai da ce muna kyautata masa zaton mai tambaya ta gaba yace assalamu alaikum malam jiya wani bawan Allah ya yi tambaya akan samari masu aikin da bai dace ba to malam yin kitso ga samari ya halatta a musulunci duk mutumin da ya kitso Allah subhanahu wa ya tsine mashi albarka daga bakin annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam a cikin sahih annabi ya ce alaihi salatu wassalam la'ana Allahu almutashabbihina min ar-rijal bin nisa wal mutashabbihati min an-nisa'i bir rijal Allah ya tsine wa maza waɗanda suke kamantuwa da mata akan abin da ya shafi magana rangwada karairaya raƙwarƙwasa sanya ɗan kunna da kitso sannan haka su ma matan Allah ya la'anci waɗanda suke kamanta kansu da maza a don haka kaga kitso don mutumin da ya yi sa ga inda ya fada wannan yake assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh da fatan Allah ya kara wa malam lafiya malam ni ne mahaifina ya kira ni daga ni sai gyatu mata sai kuma shi mu uku kenan sai yace ya bani kyautan fili saboda yana tausayin na saboda ba ni da mahalli nawa to shin malam wannan kyauta da ya min ya halatta in kuma bata halatta ba wannan kyautan ya zan yi in na furta za mu iya samun saɓani da shi ya ce ya karrama ni ya mutunta ni amma na ƙin ansa don haka malam muna iya samun matsala menene da Allah mafita Allah ya saka da alkhairi wannan irin wannan ya faru lokacin annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam wato ainihin hadisin Nu'man ibn Bashir radiyallahu an da mahaifiyarsa Amra babansa ya kira shi bashir din kenan yace na baka gona matar da yake malama ce amra bintu rawaha radiyallahu anha ce a'a ba zan ansa ba sai mun tafi fadar manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam in ya tabbatar da wannan kyauta zan ansa in yace bata yi ba ba zan ansa ba sai aka tafi wurin annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam annabi salam aka koro masa labari sai ce to kana da wasu yaran banda shi wannan sai ce kwarai ina da wasu yara su ma ka ba su irin abin da ka bashi ya rasulullahi ban yi ba shi kadai na ba yace to wannan kyauta da kai je ka gaya wa wani wanda ba ni ba ni ba na ƙarya ba a yi min ƙarya ba na shaida a kan ƙarya ashe kenan kaga kyauta ba ta yi ba to amma yadda za ka yi ka maida wannan kai ka fi sanin mahaifinka kuma kai ne ainihin ka fi kusanci da shi kana iya misali ɗaga filin misali in ka ɗaga filin ka siyar a kaikaice kana iya maida masa da kuɗinsa wannan shine abin da ya kamata amma dai a musulunce wannan kyauta ba ta yi ba wallahu a'lam Allah muke roƙo ya datar da mu wannan bauta da muke Allah ka yanta wuyan mu daga wata zuwa aljanna abinda muka faɗa daidai Allah ka bamu ladan sa wanda muka yi kuskure Allah ka yafe mana abinda ba za mu iya ba Allah ka iya mana wani bawan Allah ya kawo sadakan Qur'ani Allah subhanahu wa ta'ala ya sakan ya musu da alkhairi abinda muke iyawa kuma Allah ka huwace mana waɗanda suke cikin tsanani Allah ka yaye masu mata da suke akan gwiwa Allah ka sauke su lafiya waɗanda ba su da matsuguna Allah ka ba su waɗanda bashi yawa yawa Allah ka ba su yadda za su yi su biya masu kayan sarki da suke aiki don addini ya ci gaba Allah ka yi musu ɗaukaka ka ba su kariya yan kasuwa da suke kasuwanci don su taimaki al'umma Allah kai musu albarka cikin kasuwancinsu, da manoma da makiyaya Allah kai musu albarka cikin sana'ar su Allah duk wani karfi da ke kokarin sa musulunci ka san shi ka fi Allah ka maida masa da kaidin sa don mutumin da ya nufe mu da sharri Allah ka maida masa da abin sa waɗanda suke tsare matukar fitowar zai zama alkhairi ga musulunci da musulmai da su kansu Allah kai musu dalilin fita idan ba zai zane musu alkhairi ba Allah kai musu kai mana maganin su Na. to akwai wasu bayan Allah da suke neman addu'a a duk waɗanda suke neman addu'a a wurin mu na alkhairi da mu da su Allah ka biya mana bukatun mu wannan shugaba namu mun samu labari zai dawo ran Lahadi ya fara aiki muna roƙo Allah subhanahu wata'ala ya ƙara masa lafiya Allah ya bashi kariya kada Allah ya bashi da dabaran shi Allah ya taimake shi da taimakonsa masu yi ma wannan gwamnati zagon ƙasa matukar za su shiryu Allah ka shirye su su daina idan ba za su daina ba Allah ka yi musu abin da ya dace da su ya Allah ka ɗaukaka addinin musulunci da musulmai ka ƙasƙantar da kafirci da kafirai Allah ka raya mu da imani ka kashe mu da imani ka tashe mu cikin muminai Allah ka sanya ƙarshen kalmar da zamu bar duniya da ita ta kasance la ilaha illallah muhammadu rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam allahumma salli ala muhammad wa ala ali muhammad kama sallaita ala ibrahim wa ala ali ibrahim innaka hamidum majid allahumma barik ala muhammad wa ala ali muhammad kama barakta ala ibrahim wa ala ali ibrahim innaka hamidum majid subhanaka allahumma wa bihamdik ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk